kai ba ne nemo kurkin tukuna ba ne ni kuma na ji ni me ko to na ce ne nemo kurkin sai na da ce maka kurkin farko ne ka sa ku ta ƙarshe ya ce a shi aika ga ga amsa gyara hansan ba ko kai sake yi ba to dama dama kuntu libin ka to shi ke nan fada hal hal ne na'am Ana aikin ne ban da yake kwanta ba. Ina ji ne na ce ne ku ban wurin da yake karanta ba. Sai ce da kuntu lebi ne kafin go. Wahal yas'an karna a kasa ma a ra'aita. Wayar mulu har zuwa yake a ra'ashe wasu mil baiti. Kauli ta'ala a ra'aita ku lura Ka kaga ba a raye ne ba shi in mutum ya faɗi magana ba magana ki zaka nema ki yi ba ko in ya zama saɓani ba a ba wani da zai gyara ba shi kafin a gyara min to a gyara masa tukura ko ba gire makarantar kuma shi ba take haushi ba to yanzu yaya lamarin yake na mhm, a yanzu kai da ka tsika ganin ne ne Eh? ara ara an yi fa'ala wani yanzu kalmar ce wani ban ba sosai kasai ƙala bai na ga akwai kaloli to ara ɗin eh hmm? yau wace faɗa min na wata kuna innahu yafalu zalika to kaga yanzu babu wancan kaga ba zan yarda da shi ba ban gaishe ba to saboda kana na kan nan an samu saɓani ko dai ba aka yi ba kuna ne ba aka ba shi za ka yi ba kai kana da naka kaza ni da ai ba za mu je wani mu sha wahalan juna ba sai ka gana ka in gana wa dandan lokaci guda sai mu warware mu yi ittifaki kala naka mai aka ce أرى أن يفعل ذلك فقد قال إنه يفعل كذلك حكم أن إنه يفعل أرى أرى أن يفعل na bukanta hannu sun daban da shi idan nake kanta ko ba daidai ba shi ne nake a harafin na karanta shi ne nake ni daidai na karanta ko ba ban daidai na karanta ba ta hannu da shi yana kullum sai yana magana a dinga fahimta shi ne yake so ce yake so ya tabbatar babu ne a nawa amma in nahu ya fa'alu dalika kila kuskuren da yake da nisan wurin bai yi nisa da yawa ba yana ba da sako ɗaya ne fa'alu dalika bishari irin wannan ko karatu ake a kauce shi a haka yana kasa tantar na wani ba ka kwarin ke ba shi kana sai a duba sai bai wani mutum kan ce ba abin da ya an tantance shi da a yi shi a mashi aka sannan kuma ni na wannan ya kamata yi bayani a kai amma bai yi ba bai ce komai ba kamar kawai asalin da yadda tsakko shi haka ce ko shi ne yi wahami ko wannan ne yi wahami a tsakko kufin daban-daban komai zai iya abin amma dai matsalan ba ta ba da matsala ba ce wannan a iya amfani da shi haka kuma abin da so menene fa'idan karantawan a ƙasa sai ka ja layi sai ka rubuta wani kofin an cika in kuma kana da guda biyu bisa daɗin guda biyu a wannan an ce kaza shi ma ko in baka rubuta ba zai baka wahala wa talat in ka zo nema amma ka ja layi ka rubuta ce a wani kofin mun samu kafa shi nan ba wanda za a ce a ce wannan kuskure ne wannan ne in ba bayani ka ce da shi ba daga inda bayanin ya bullo duk inda mutum kai na sai ce na shi ne daidai ya duba kafa ya duba kafa. kana ya tarar ba haka ne ba yadda ya faɗi kayansa mun sha mu samu kalma a musan ta ta sai kaga wani ya ɗauke ta har sai ya yi masa ka san ko in ka ga kalma an ɗauke ta duk babu ita a littafin ta har sai an masa to ka san ko kalma nan tana tsakani in ka san za ka aiki daidai ta su to sai ka tsaya ka tafi ta wuce na shi inda za ka wuce nashi, a ka samo kofin da ya bi daɗewa ko na gura rai ba su da shi kofin da ya bi daɗewa shi lama da na zamanin a cikin uku ba laburare ne za ka koma ba nan ne laburaren ka ba ba laburaren ne ya suna shi na cikin garin nan ke da wani suna ne ku ga nan da ba waɗannan ba laburare wurin ba national level to kaga in wannan da biya maka ba zai tafi na ibiyu ba ko da ko ya ma ba ibiyu bai biya ma bukata ba ba dole ne ta iya tara da kan komai ba yanzu abin da za yi ne tun da musulunci ne bari ka danna ka ta gami ka shiga cikin duniyar makabauta to ka yi amfani da duk abin da za ka yi amfani da shi ka je duniyar makabauta to ka duba shi la ka samu wani kofi na asali wanzu ba ga askari wanda ya fara ta an rubuta shi shekara kaza da zuwa shekara kaza in wanda zai gyara da abin da ya amfani shi ko sai dai in ya samu shekara da a kuma sannan wani ma ce ce ga rubutun da yi da hannunsa an same shi a laburare kaza ko a wurin malami kaza ko a wurin wani ɗan shi tun da ‘ya'ya yanzu ba su san muhimmancin littafin da ainihin aka yi abin nan tare da shi ba. Wani ma ya gaba rubutawa da sauran sa na su yake sauran tun daga wannan original ya fito kuma ina ya zama original. Littafin irin wannan gaba da ce larai ba fi shi dai ƙwararren shi. Sau da kana in kana son ka yi magana ta ce don yanzu mutane da yake wani abu kuskure a yake shi dai. Kuma an ka duba ba abu dai da zai iya tabbatar da kuskuren ba. akwai wanda za ka gani eh wannan ba buga ce mai wannan ake amma duk da haka aka ce kawai ka ba yadda yake shi ne a kan wancan malam ya rayu a gaban mu mun ga yadda ake abin da ɗansa ana duk littafin kwarin duniya in ya fito sai a ji gyare gyare kuma shi ne ce to ku gyara ta gama mutu idan na mutu ba daman gyara ba Mamur sani, sai ne ko ce ba daidai ba ne ba nan, a a ya zan fuska gaba na kauce a gaba nan rabbul alhan dukkan duniya in wani lokaci ma an kaji kabi sai ka ga farko ne yi daidai ba na biyu ba na uku ba wajen kusurwa ba ba ka kai magana rabbul alhan ya da baka iya karanta su duka abin da gaba ɗaya wannan ayan da kake magana ta sai ka ɗauko bugu da kamar ga abin da aka far bugu na kaza ga abin da aka far bugu na kaza ga abin da aka far bugu na kaza ga abin da aka far in ba wannan zai ba da ya kai ka yi kun daga ga ba wani bayani kuma da aka yi daga ce kaza ne to shi ne yin gyara amru me yake ce masa asiru kuma ta asiru amma dai a san da magana idan ka zana a tafi da ka kafa da shi wata rana za ka yi wani aiki ina ko ya falo so be shi gana ga an wuce na gabo kan kan ga na ce ka rubuta shi ne ako ka tsara ko je nai ma ina ce ka tsara ko za ga shi in ba gane ma anan ba ai sa da ma da yi a ka ce tambaya mu ce yi ma na ce ba ta so ko ba kan kalma ne ko akan bambancin kofi ko akan menene kofi ne shi ga yadda ka tashi za ta iya ba da bayanin abin da ka tambaye ka in ma'ana ne innahu yaf'alu dhalika bis-sabi la ta'u bihi wa sa'u bihi safa wal marwata ba wani abu ne dan daga baya tun da tambayar za ka ko ka ka sai fa hal yas'al ladhi yatuhu bis Ya yas'a nan gudu fil basiri kuma gangaren nan da ake gangara bai na safa wal marwafi za a yi haka da yaro wa Molo? fil ashwa ashwaq thalatha shi ma yaron zai wannan 440 a kewayawa guda hudu bil baiti fi qawli malik sai ce eh, innahu yuf'alu dhalika bi sirri dan zai abu to bane ban gama abin nan ba a irin gare da kamar ka zai ki nan ba za a yaka ina ganin ana yake ce eh, innahu yuf'alu zalika za a yi wannan sabi shi wancan na bayan idza qamu bi ainihin in an yi tawafi da shi can tawafi ba wannan ba A wafi shi daban-daban za a yi ya yi nashi ya yi wani yaro kuma bai kamata ba in kawo shi yanzu ba tun da an riga an cikakken bayani a baya kada mutum da tare da karatu wasu au bai na safa wal marwa shi ke mu.

ne zai ana gudu ta a yi gudu ta yanzu ko ma fa ake ba ta ce ka ce gudu ka je rijiyar ce ka dawo da mutu kuma dole zai dauke ka sai ce jiki za ka za ka ce ba kai san ba wacce aka ce mace shi sai ya daina mu ka dauke shi oh, kawai ya shi ka tsaka kawai ka a kai a jikin kawa wana ka tafi ciki ciki da kai ka dawo a lokaci shi ke nan yasa a sa'ai da biyu sai na ga yaro ɗan ƙarami eh kace wajen an siffan yadda ake dora shi eh, kaga ana iya dora shi an gaji ana iya mene ya danga da dai yana fiye da kai inda har ka ɗauke shi in ga dama ka rike shi a hannu in ga dama a baya in ga dama a goyi, in ga dama a haukan wuyanka eh eh wannan ɗan keken ba a yaro ba zai so wannan wakila ya ga mutane ya yi jiro daga cikin je wayo amma dai za a yi kamar yadda kawai dai ko eh eh ya to ta an gaurin to daga sama eh sama kenan me yake farko ban ya ya ya wai ta ku daga can sai ba da ke ku na ko ba shi oh aka yi shi sabiyu kallek wai tabu bis sabiyi alladhi la yaqawa ala tawafi mahmulan to bai ha kullai ka ita bayan zuwa ولا يصلى عنه لي وعليه ولا يصلى عنه ركعة الطوافي إذا لم يكن يعقل الصلاة أنا كذا طوافي هذا مرحبا بكر جين توحى لك كذا عني طوافي أن أوكيش عني طوافي ليش كذا بعين وجه فأبا إذا كذا وجه صلى الله نارك أتي طوافي ana wani akwai magana wani zai wani sallah kaga nan ba aka ce ba zai yi wa yaron sallah ba wannan magana sallah ta kaure da yana sallah ga shirin zaune tare da shi in an yi tare da shi walillahi alhamdu in an yi amma ba za ka rakawi biyu da ban nashi ba ya wala sallah shi kenan duk kuma aka bi ka'ida duk kuma za ka ji a ruwan san yawon قلت فإن أصاب الصبي سيدا إذا يارو يفرو شفرو فيحكم عليه في قول مالك ماذا كنت يا مدن مالك فأصابه ذو عدل كنت في مصر كنت قال نعم شيما ذا أتيك دبن على العلي هذا قونا من عندك قوة أي بيان النامه amma dai ya fi ma da a ɗako su ɗaga su juya su juya ce wannan zai yi gaba amma zai yi gaba shi kenan yanzu ya za a to sai wannan ba mai kama da kaba ko a yi masa kuɗi a auna abinci a ba ta irin adadin ko irin abin da za a yanzu kaga nan cikinmu kai ba za a ɗako zuwa mu a ce aliyu masa kuɗi ko mai zuwa lau ko a ce amina ya masa kuɗi shi a wani na ko ya yi buka mai da ba ka ce al'asan yi masa kuɗi ko to ka ga za yadda in ya juya ya kalla ya kalla ya ce a yi masa kuɗi ba zai su zama su yi ka ga za a yadda ta yadda to shi ne zawa adalin dole ba su hukuncin ga gaskiya da gurgudu ba za mu ba za mu abin da da ba ga kuma ya sani to kaga in yi hukunci shi kenan sai a da shi fa yin asaba sabiyu sai da ya kuma alaihi shi ma bi fadi zalik qala na'am yadda ويلزم ذلك والده Da أن يكون hukuncin وقلت كم وياه ya haukan mahaifinsa ne amiyo aka ko a jinkirta masa yanzu bayan an tattance an yi hukunci an ajiye kudinsa abin nan din kudin abin da za a yi a jira ya girma shi ne yi wasu ai ba ya kai mata kai hatta ya kubura su biyu haƙi girma kana ce an je da kai aikin hajji ka nan ka ciwo rago ka yi kaza ka je ka biya su fi kulle shi wajaba ala sare abin da wajaba a kan yaron gina dare filaji kan baya sai ga mamma kala ma sami ito min maliki ishaya rikici ya tattar rikicin da ya shi wani dai da kaji da allah ban jiyo komai daga maliku ba kan wannan kuma duk kan da ake so a bayan da ita daidai da ya ce malikiyar kamar don haka ban jiyo ba أو آه، في كل ما وجب فلا سبيع نقوم بني ما سمعت من مالك فيه شيئا والذي أستهد أبو الذي نكيس عنه معلوم كده من ذلك آه، ابن القاسم من ذلك أن يكون على والده لأن قومي دواعي دواعي زما كما يجوزني لأن والده هو الذي أعده كما يجوزني تبدش ولازم الصبي ya zama dole ya kama yaro al'irama da walidi. Fa'alar walidi ma yi si buha da sari. Dallo mahaifi zai biya duk abin da ya samu wannan yaro fi hajji. Kala, walau lam yakun zalika alal walidi. Da wannan bai kasance ba akan mahaifi, sun ma mata sabiyu sai yaron na ke mutu. Alal bulogi. batala kullu ma asaba sadi wa zai zama tun da riga ya mutu da ba a tsawon ake akan mahaifi ba to ai kaga in yaro ya mutu ana jiran ya girma ya biya ai kaga da an yi asara abu za ka kaga a bashi mahaifi ya biya ya fi ya fi fiyar da ciki a haka ma la yirsiru kuma a ce an yi asaran wancan abu ne da bai da kyau kuntu lahu fa hal yasumu alwalidu don an ce ai akan kai matsayin ayo azumi wa kowane mudu ko ta je kan ido ya mu ko amma kaga wata magana idan ana kai wata kwana mahaifi zai yi azumi fi ya sai في جزاء الصيد والفدية على الصبي قال لا تند أولي مالك وأيكم bai wani azumi bisa dole in kana karanta karatun babin dama ya zama ka karanta na mazhabobi ka ka karanta babi kaza ka karanta babi kaza ka karanta babi kaza amma ka goge ana ku na kuma zabar da ke da ya zama kana da ba kai kurtu ka ya samu zai ciyar kuma zai ciyar ala na'am lahu an yi tsaye ne ayyuka biya ayyuka zalika sha'a mun ba shi ga ku eh? a abin ya zama abin da zai yi wa yanzu sai tsakanin kan kafin